Tun daga yanayin girman asibitin da yanayin tsarin gininsa za ka fahimci wanda ya mallaki asibitin ba ƙaramin mutum ba ne. Asibitin ba mallakin gwamnati ba ne, Special Hospital ne, ya bambanta da sauran asibitocin da muka sani. Saulawa Special Hospital Address Number 144 Box Alawa, Bauchi, Najeriya. Asibiti ne da ya sami tunani kuma da hangen ƙwararren likitan kwakwalwa wanda ya yi gwagwarmayar karatu tun daga nan gida Najeriya har zuwa ƙasashen ƙetare. Shekaru talatin da wani abu da suka gabata, Dr. Abubakar Bashir Saulawa shi ne mamallakin asibitin Saulawa Specialist Hospital wanda ya buɗe shi ba domin komai ba sai domin taimakawa talaka da kuma burinsa na ganin ya gina asibiti na ƙashin kansa. Duk da asibitin ba na gwamnati ba ne kuma babu haɗin gwiwa wasu 'yan kasuwa a ciki hakan wani sauƙi ne ga talakawa da kuma marasa ƙarfin garin Bauchi. Sosai ake rububin asibitin tunda cikin kashi ɗari na kuɗin abin da za ka kashe ana cire kaso hamsin. Shi yasa asibitin ya zama wajen zuwan talakawa da marasa ƙarfi da masu rufin asiri har da masu kuɗin duka saboda ingancin likitocinsu kama daga nosis ɗinsu da ke aiki a asibitin zuwa masu kula da tsaftar asibitin. har zuwa kan security ɗin cikin asibitin da kuma masu gadin da ke kula da shige da fice na asibitin duka tsararru ne kuma ƙwararru ne Duk da Dr. Abubakar Bashir Saulawa ya kasance likitan kwakwalwa tun a zamanin baya, yanzu ma da girma ya kama shi. Ƙarfinsa ya ƙari yana da 'ya'ya da kuma jikoki wanda ya so tun yana da ƙarfinsa an samu mai gadonsa cikin 'ya'yansa biyar da Allah ya bashi a duniya sai dai hakan bai samu ba amma Allah bai bar shi haka ba ya ba biyu daga cikin manyan jikokinsa mafi soyuwa a cikin ransa sun kasance duka likitoci ne ɗaya likitan yara ne ɗaya kuma likitan fannin mata ne shekaru biyu da suka gabata asibitin gaba ɗaya ya koma hannunsu domin dr abubakar bashir saulawa ƙarfinsa ya ƙare ga tsufa ga shekaru don ma an samu jin daɗin rayuwa da kuma nagartar tsufa da ba haka ba yana zaune a gidansa tare da matarsa yana fama da ciwon ƙafa? sai dai duk sati jikokinsa da yake alfahari da su suna zuwa duba shi da sanda ma yake tafiya ta kowane bangare buri da kuma muradin alhaji tsoho ya gama cika karfe takwas da hamsin da hudu na yamma fitowa ya daga cikin wani makeken ofis ɗin da ke cikin babban asibitin hannunsa da ke ɗaure da rantsatsen agogon kamfanin guci ya tura cikin aljihun wandon sut ɗinsa mai kalan baƙi da fari da ke jikinsa lokaci ɗaya yana fitowa da wayarsa ƙirar samson yana ƙoƙarin amsa kiran da ya shigo mai da murmushi bisa fuskarsa wata matashiyar yarinya da bata wuce shekaru ashirin da hudu ba a duniya ba ta sheƙo da gudu jikinta sanye da fararen kaya sai ƙaramin hijabin da ke jikinta wanda ya rufe kanta da wuyanta kawai cikin haki ta dakata tana faɗin sa kafin ta samu sauke numfashin maganarta ya ɗago a zafafe lokaci ɗaya yana ɗaga mata hannu yana faɗin no yana faɗin ke zan tafi gida ne kawai ko ma me je ki samu Dr. Peter ko Dr. Hashim ko Dr. Haidar. Daga haka kawai ya wuce ta ba tare da ta samu kyakkyawan kallo daga gare shi ba. Lokaci ɗaya wayarsa na ƙara ɗaukan tsuwa. Cikin muradi da kuma ɗoki ya ɗaga kiran yana faɗin First Love da kallon haushi da kishi haɗe da kuma soyayya ta bishi da shi har ya ƙule maganinta. Ingarman namiji ne kuma mai cikar zati dogon namiji ne fari ne amma farinsa ba sosai ba ne. ya dai haɗu ne da jin daɗi da tsabar hutawa doguwar fuska gare shi mai ɗauke da matsakaitan idanuwa da gashin ido da gira daidai gwargwado baƙin gashin kai gare shi wanda ya yi wani naɗewa irin na fulanin asali baƙin sajensa shi ke ƙara mai kwarjini da cikar zati a kallon farko in ka mai za ka mai shaidan dattako da nagarta da kuma kamewa a fuska dakta zainullahi usman abubakar saulawa yana da kamewa da kuma basarwa ba kasafai mutum ke iya gano wani abu game da shi ba in dai ba shi ya furta maka ƙwararren likita ne a fannin mata wato gynecologist doctor wanda ya shafe shekaru wajen takwas a Oxford University London kafin ya wuce Mumbai Medicine School ya ɓata shekaru biyu a can kafin ya dawo ƙasarsa ta haihuwa bayan dawowarsa ne ya fara aiki a asibitin da ya kasance mallakin kakansa ne Alhaji Tsohu wato Dr. Abubakar Bashir Saulawa. Ajiyar zuciya mai karfi ta sauke kafin ta ya mutsa fuska tana faɗin dama ai na sani komai first love sai an yi magana ya kama masifa amma an taɓa shi sai wani karya murya yana first love a'a sad love ne ba first love ba. ta faɗa cikin wani irin haushi daga ƙasar ranta domin a haƙiƙanin gaskiya tun lokacin da aka ɗauke ta aiki a wannan asibitin da haɗuwarta da Dr. Zen ta ji duk duniya ba namijin da take so kamar shi. Tana matakar sonsa domin ta ya cancanta kuma ya kai matsayin a so shi. Da farko ta fara ƙoƙarin tusa kanta gare shi sai dai bata samu fuska ba tunda shi ba mai sakin fuska ba ne. ko da yaushe zaka ga fuskarsa a gintse yana da tarin kwarjini da haiba dan babban gida ne mai dattako ba ruwansa da mata mazan ma ba kasafai yake sakar musu fuska ba mace ɗaya ce ke da wannan daraja ita ce matarsa wacce aka yi bikin su wata takwas da suka gabata ba za ta ce ga ainihin sunanta ba amma Feslob dai kowa ya sani duk da bata taɓa ganinta a fuska ba ta tabbata duk wanda yake aiki a cikin asibitin nan ya san sunan Feslob a bakin zain Daga haka ta saki wani dogon tsaki kamar bakinta zai faɗo ta wuce fu kamar ta tashi sama zuwa ofis ɗin Dr. Peter. Domin kuwa gwara shi sau dubu akan ta je wajen Dr. Imran shi ma 'yan uban masifan ne da rashin ba mu aikinsa muhimmanci da kuma tsinannen son mata kamar bunsuru. Dr. Hadir kuma ta ga fitan shi tun ɗazu baya cikin asibitin. Tana jin sanyin zazzakar muryarsa ta da kido don kunnuwanta ta saki wani marayan ajiyar zuciya mai haɗe da samun sukuni. da salama cikin wata irin murya mai cike da kulawa da soyayya take faɗin first love ina ka shige ne tun ɗazu ina ta kiranku. ku you did pick my call ta faɗa cikin wani irin sangarta da shagwaba har tana buga ƙafa jin muryarta cikin wannan shagwaba ya kara ya ƙara cewa. yake faɗin inna lillahi first love kina son ki kashe ni ko jin abin da ya ce ne yasa ta cikin wata siririyar dariya kafin ta yi wani luhu. da manyan idanuwanta kamar yana ganinta ta fara dira ƙafa tana faɗin um um a ni wallahi ban yarda ba ina ka ajiye wayarka na ji ka shiru almost three hours rabon da na ji ka fa ta faɗa tana wani tanɗe baki irin na mata waɗanda suka san kansu dafe kirji Dr. Zainullahi Usman Abubakar Saulawa ya yi kafin ya wani fesar da numfashi yana faɗin oh first love Halima ta mai zaina na yi attending ɗin wata fashion da aka kawo kuma wayar tawa tana silent I'm really sorry Cikin muryar yadda da amana ta furta daga bangaranta Apology Accepted First Love. Ka fi kowa sanin ko kana laifi wajen kowa ni a wajena ba za ka taɓa zama mai laifi ba. Kafin ka kuskure min nake maka afuwa zan ɗina, ta faɗa cikin wata murya ta soyayya da sadaukarwa. Tafiya yake yana waya, amma in ka ga yadda gaba ɗaya haƙoransa ke ƙyalli a waje za ka fahimci irin farin ciki da nishaɗin da yake ciki, da kuma yadda wayar take mai daɗi. Cikin ƙasa da murya ya ce, na yarda da ke First Love, Na fi kowa son ki a nan duniya, hatta kuwa umman Zarina. Allah na fi ta son ki, best love. Ya faɗa daga ƙarshe cikin tura baki yana tuna irin yadda umman Zarina ke nuna tafi kowa son Zainar tasa. Dariyar jin daɗi da nishaɗi ta sake kafin ta ce kai Feslo umman tawa ce ka fi ta na? cikin ɓata fuska ya ce eh kina musu ne da sauri ta ce haba Feslo soyayya uwa da ‘yarta na musamman ne daga Allah fa take cikin ƙunƙuni ya ce alright tunda ni soyayya ta da ke ba daga Allah ba ne ki koma wajenta sai ta baki abin da nake baki mai daɗin nan every night ya faɗa cikin zolaya da dariya jin abin da ya ce ne yasa ta saka siririn hannunta da ya ji bakin kunshi da ja ta rufe bakinta tana faɗa la best love ya faɗa abin da malam ya hana faɗa ta faɗa cikin dariya shi ma dariya yake yana faɗan aike kika ja ta ya zaki ce umman zarina ta fi ni son ki ni ai bazan ce ne ne ta ta fi ki so na ba saboda na san kin fi ni yarda da ni first love duk duniya bayan iyayena da suka san ni ta fannin rayuwa ke ce wacce kika fi sani na completely kuma kika yarda da ni ɗari bisa ɗari cikin son tabbatarwa ta ce a'a na fi yarda da kai fiye da kaina first love ka yarda da ni ta faɗa cikin yarda da kalaman waɗanda suka fito daga ƙasan ranta rintsa ido yayi yana tuna wani abu jikinsa sai yayi sanyi yana tunanin anya yana yi ma first love adalci kuwa ta ba shi dukkan yardarta shi kuma ba tare da saninta ba yana cin amanarta duk da ba laifinsa ba ne ko yana so ya yakice abin sai ya kasa amma har a cikin ransa baya jin daɗin abin da yake aikatawa yana tsoron faruwar wani abu wata rana yaushe za ka dawo ne ya ji sanyayyen muryarta ta katse mai tunanin da ya shiga kansa ya shafa lokaci ɗaya yana faɗin yanzu nan zan dawo first kin ganni ma na fito daga ofis ɗina zuwa haraba asibitin. Fuska ta gintse kafin ta ce yes or no, ta faɗa tana dariya cikin mamaki ya ce what? Da sauri ta ce no is a surprise for you. Yana cijan leɓensa na ƙasa ya ce mm. Ai ba wani surprise da special da na fi bukata irin ki face love, you know? Daɗin ki ya kusa haukutar da ni da safe, please. In na zo zan ƙara ɗaya kafin na yi wanka mu yi dina. Ya faɗa yana mararece mata. Dariya take mai shi kuwa faɗi yake, please, please face love, don say no. cikin girmama shi ta ce okay I'm waiting for you I'm here for you forever first love ta faɗa lokaci ɗaya tana sakar mai da kiss ɗin tare da hura mai iskarsa ta cikin wayar wanda sai da ya ji tsirgawarsa har tsakiyar kansa Daga haka ta katse kiran sauke wayar yayi daga kunnuwansa yana fitar da huci mai zafi daga bakinsa lokaci ɗaya yana shafa kirjinsa yana jin yadda gaba ɗaya yanayinsa ya canja jikinsa na wani shakin waje ɗaya na tsabar sha'awa ce yana jinsa kamar yana yawo cikin gajimare Sauri sauri gudu gudu ya fito daga cikin asibitin duk wanda ya ganshi sai ya bi shi da kallon mamaki duk yadda ake ta kiran shi sa sa banza ya yi. ba wanda ya tankawa ya fito haraban makekin asibitin kai tsaye parking space ya nufa jikinsa na rawa burinsa kawai ya bude ido ya ganshi shi gaban face lock dinsa tun daga nesa ya ciro makullin motarsa ƙirar Toyota lokaci ɗaya yana zara kot din jikinsa daga nesa ya latsa wani abu jikin kiɗin motar Wani kuka ta saki tare da haske gaba ɗaya ya ƙarasa cikin motar kenan yana ƙoƙarin buɗewa ya shiga ya ji ƙaran buɗe gate kamar wadda aka ce ya waiwaya da sauri ya waiwaya yana kallon mai shigowa. Da bala'in gudun da ta saba shigowa ta shigo cikin haraba asibitin ba ta tsaya ko ina ba sai gabda inda Dr. Zan ke tsaye. Yana kallon ta cikin mamaki cikin abin da bai fi sakon goma ba. Ta gama daidaita motar nata ta buɗe murfin motar ta sako kafar ta waje. Wata farar kafa ce ta fara fitowa mai ɗauke da wani uban takalmi na kamfanin Guci, baki mai tsini wanda yake ɗauke da igiyoyi. Ta fito da raguwa kafarta wacce ta ji ƙarin ƙumba kuma shafe da fenti mai kalar pink sai kafar ta ƙara kyau da ban sha'awa barin ma sarƙar gold ɗin da ke ɗaure a tsintsiyar kafarta na hagu hannunta ne ya fara bayyana a biyu mai ɗauke da wata waya mai kalan pink a hannunta sai kiɗin motarta shi ma mai sakale da ki holra kalan pink daga gani dai ma mamallakiyar motar mai son abu pink ne domin da ta bayyana wa ma wata doguwar riga ce mai roba kalar pink a jikinta ta kamfanin Amani sai farar rigar likitanci wacce ta ɗora a saman rigar amma sakamakon roba ce sai ta bi rigar ta lafe. Kowane motsi na jikinta ana iya gani daga kusa. Farar mace ce cas ita ba mai tsawo ba kuma ita ba gajeriya ba. Manyan idanuwa gare ta masu ɗauke da gashin ido zara-zara tana da takar gashin kai domin ya bayyana ta ƙasan gyalar rigarta da ta yi rolin bisa kanta. Matsakaicin bakinta mai ban sha'awa wanda ya ji pink ɗin jan baki. Dr. Dina Gaddafi Sharif kenan. Farar mace alkyabban mata, mace ce mai kyau da ilimi a kallon farko in ka yi mata za ka fahimci Hafkas ce. Domin mahaifiyarta Balarabiya ce ta gaji arziki gaba da baya. Domin ɗiya take ga kwamishinan kuɗi na jihar Kanan Dabo Alhaji Gaddafi Sharif daga fatarta za ka fahimci tana cikin jin daɗin rayuwa daga yanayin takunta za ka fahimci idanuwanta tana da tarin wayewa sosai tun da ta yi yawon ƙasashen duniya sosai Bayan karatun da ta yi a London a can nema ma sanadin haɗuwarta da Dr. Zhang, wanda dalilinsa ne ya sa ta baro gaban iyayenta ta zo tana aiki da shi a asibitin da yake mallakin kakansa. Ba wai domin ba ta da wajen da za ta yi aiki ba, no, za ta iya yin aiki a dukkanin asibitin ƙasar Najeriya a inda ta ga dama, sai dai kash soyayyar Zain a cikin jinin jikinta take. Ta gama ba shi duka rayuwarta, ba ta jin ko da da minti goma rayuwarta da numfashinta ya yi nisa da nashi, tana son ta kasance da shi har ƙarshen rayuwarta. Fara wani irin taku ta yi zuwa gaban shi lokaci ɗaya albarkatun ƙirjinta suna wani girgiza cikin ƙaramar rigar likitocin da ke jikinta da yake wata arniyar doguwar riga mai roba ce a jikinta. ta bi ta kama ko ina ta manne shi yasa ta lafe ta in tana tafiya ko ina na jikinta na nunawa Kafe ta da ido yayi kamar yadda ita ma ta kafe shi da idanuwanta. Yadda kirjinta ke shakin ne yasa hankalinsa ya tashi ya kasa ɗauke idanuwansa a kai sai da ta ƙaraso gabansa ta saka kiɗin motarta ta kaɗa mai akan fuskarsa tana faɗin hai sai lokacin ya dawo cikin hayyacinsa ya wani baya kamar zai faɗi da sauri ta saka hannu ta riko hannun shi tana faɗin ayu oke ta faɗa tana mai wani irin kallo bayan ta sunkuya ƙamshin turaranta. da ya daki hancinsa wanda ya ƙara rikita shi ya fita daga hayyacinsa dama kuma abin da take muradi kenan ya fita daga hayyacinsa wanda zai saka ya manta da kowa da komai sai ita ƙwara ɗaya tak rintsa ido yayi kafin ya buɗe saurin miƙewa yayi yana rabuwa da hannunta daga rikon da ta yi mai ganin mutane na zirga-zirga a haraba asibitin jefi-jefi duka suna fakin space baya so wani ya gansu a haka yana da kima a idanun mutane baya so wannan kimar ta zube gyara tsayuwa yayi yana kokawa da numfashinsa ganin yana barazanar ɗaukewa cikin wata dashashshiyar murya ya ce I'm going home you can meet tomorrow morning first love is waiting for me yana gama faɗar haka ya juya cikin sassarfa ya isa motarsa ya saka hannu ya buɗe ya shiga ya zauna da kallo ta bishi Ga Lala cikin wani irin baƙin ciki da kishi tana ƙoƙarin danne abin da ta ji yana taso mata. Daga ƙasar ranta jin sunan da ya ambata first love wai da miye wannan yarinyar ta fita ne? Me take ba ma zan wanda ba ta bashi da ta fita matsayi a wajensa? Ganin yana neman ta da motar tashi ne yasa ta farka gudu-gudu sauri-sauri ta nufi motar nashi kamar walƙiya ta zagaye ɓangaren mai zaman banza ta buɗe ta shiga. ta zauna lokaci ɗaya tana mai da kofar ta rufe cikin mamaki ya ɗago daga ki ɗin da yake ma motar nashi yana kallonta. baki buɗe ya ce what is this na gaya miki gida za ni ko cikin ɗaure fuska tana kallon shi ta ce eh ina son magana da kai ne zan ta faɗa kai tsaye tana sakar mai bayan idanuwanta masu kashe mai jiki sauran kau da kai yayi zai yi magana ta katse shi da faɗin minti goma kawai zaka bani dokta ta faɗa cikin karya wuya lokaci ɗaya tana dafa hannunsa da ke kan cinyarsa Wani iri ya ji ya yi saurin janye hannunsa yana faɗin okay go ahead. Ya faɗa yana ƙoƙarin kau da kai baya so ta ci galaba a kan shi kamar yadda ta saba. shi kuma ya yi ma kansa alkawarin ba zai ƙara aikata laifin ba, laifinsa na baya ba, wato zina da aurensa ba. Ganin yadda ya kau da kai ne ya saka ta dariya ta murmusa tana faɗin Me yasa kake neman guje ma ɗina, Dr. Zen? Ta faɗa cikin wata murya mai cike da sha'awa juyowa ya yi yana kallonta cikin ido. Ita ma shi take kallo lokaci ɗaya tana wani buɗe baki tana rufewa kamar wata sakarya miyau ya haɗiye yana jin reaction ɗinsa na miƙewa cikin wandonsa amma sai ya yi saurin danne ta. Idanuwansa ya kauda a kanta yana faɗin. No ɗina, please ki bar wannan maganar. Na faɗa miki, first love. Bata bari ya karasa ba, ta yi carab ta haɗe bakinsa waje ɗaya tana kisan ɗinsa in a romantic way kansa ta riƙe ta haɗe ƙeyasa tana ƙara manne bakinsa cikin nata lokaci ɗaya kuma tana mai sosa cikin gashin kansa nan da nan ya rasa natsuwarsa duk ƙoƙarinsa na son kauce ma dina ya kasa shi ma hannunsa ya sa ya dafo kanta da ɗayan hannunsa ɗayan hannunsa kuma ya dafe bayanta wanda ya bata ikon yin tsalle daga kujerar da take zuwa kan cinyar zan. bakinsu na haɗe suna ci gaba da kisan ɗin juna kamar za su cinye kansu hankalinsu kwance tun da motar tiktok ne ko ina ya lullube ta sun shafe wajen minti goma a cikin wannan halin kafin dina ta fara janye bakinta tana sakin numfashi sama-sama shi kanshi zan baya yi da kansa ya jingina da kujerun mota yana sauke numfashi idanuwansa sun yi jajir saboda jaraba cikin wani irin yanayin kallo yake jifan dina ita kuwa ganin haka sai ta saka hannu tana shafa kirjinsa lokaci ɗaya tana faɗin need you on bed then ta faɗa kai tsaye tana sakar mai idanuwanta da suka kankance ƙoƙarin yunƙurawa yake ta ƙara danne ƙugunta don sandan girmansa cin tana kunnosa ya sa ya furta stop it dina gida za ni tana jirana. ta yi masa bata bari ya ƙarasa ba ta saka mai yatsanta a baki tana yawo da shi lokaci ɗaya tana faɗin please don't say no then it's not going to take long time just 20 minutes ta faɗa tana wani shafa sajensa a cikin wani salo kallonta yake cikin wani yanayin ganin yana ƙoƙarin magana ya sa ta kwanto mai nonuwanta suka da kirjinsa tana faɗin please please take faɗa tana gaba da baya akan cinyarsa kamar wacce take ƙoƙarin tashi ta ƙasan nan kuwa ta san abin da take yi shi kuwa zan jin sha'awarsa ta kai ƙololuwar tashi ga sandar sa ta tashi kamar za ta fasa wando. Ita Dina ke ma wannan gaba da bayan domin ta fi kowace mace sanin lagon zan ɗin har kuwa da wadda ya bani ta matsayi fiye da ita wato Lock ɗin nasa. Cikin shakakkiyar murya ya ce, "Oke, amma ba a motar nan ba ko mu je ofis ɗina." Cikin kiss ta ce, "Why? Please, you can do it here." Zai fi daɗi da romantic, hararanta yayi yana miƙewa da ƙarfi ta saurin kwanto mai a jiki tana faɗin oh wayo. cikin wani salo ture ta yi gefe yana gyara zaman rigarsa da ta yamutse kwat ɗinsa kuma dama a bayan mota ya wurga ta kallon ta yana faɗin meet me in my office now daga haka ya buɗe murfin mota ya fice da sauri yana gyara wandonsa lokaci ɗaya kuma yana kai duba ga haraba asibitin domin yana son mutunta mutuntakarsa baya so ya abin da ƙimar gidansu da ta iyayensa za ta zube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 Ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗi a waidu